Gwamnatin jihar Niger ta sanar da yau Alhamis da kuma gobe Juma'a a matsayin ranar hutu ga ma'aikatanta. Wannan hutu dai bai shafi ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya da ke aiki a jihar ba, haka su ma bankuna da sauran ‘yan kasuwa za su gudanar da harkokin kasuwancinsu. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Niger Alhaji Ɗanladi Indayabo ya ce dalilin ba da wannan hutu shine domin baiwa ma'aikatan damar zuwa karɓar katin zaɓensu na dindindin. so ganin muhimmancin haka kuma ganin cewa nan da wasu 'yan kwanaki za mu fara zaɓuɓɓuka ya sa muke kira da ma'aikata muka ba da hutun alamar da juma'a eh, su tabbatar duk wanda aka yi ma rajista ya samu ya karɓa wannan katin. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki matakin cafke duk wasu masu neman ta da zaune tsaye a lokacin zaben in ji Anthony Janar kuma kwamishinan shari'a na jihar Niger barista Abdullahi Bawa. Kuma ba za mu tsaya a matsayinmu na gwamnati mu kalle su suna ta'addanci ba kamar irin ta'addanci kenan rike adduna da sanduna mutane na wucewa da motocinsu suna siyasan su ana buge musu motoci ana musu ta'addanci yadda bai kamata ba saboda haka ba za mu yadda ba za mu ɗau matakai da ya kamata mun kuma yi magana da jami'an tsaro kuma za mu fito da dokokin da nan yake cikin dokokin ƙasanmu don mu tabbatar cewa duk mataki da ya kamata a ɗauka don samun zaman lafiya don a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. A ɗaya gefen kuma jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger ta shiga wani yanayi na zaman makoki a sakamakon yadda wata motar tankar dakon man fetur ta auka cikin wasu magoya bayan jam'iyyar ta APC a lokacin da suke kamfe a ƙaramar hukumar Mashegu, inda a nan take ta hallaka mutane biyar tare da jikkata wasu mutanen sama da ashirin. Alhaji Abubakar Sani Bello da aka fi sani da Abu Lolo shine ɗan takarar kujerar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC. Da muka yi da kanmu muka ji wanda mutane bin da Allah ya musu rasuwa, Allah ya gafarta musu. Dama muna cikin kafin ne, to saboda rayuka da aka rasa da hafa da aka yi hmm. yau mun yanke kafin yau ba za mu fita ba. Saboda mu tsaya mu taya mutane da suka yi rashi ba ta su bakin ciki. Eh, yau mun na harkar kafin da harkar siyasa mu ajiye shi mun ce kowa ya je na gida. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.